Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai 25 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin gumin tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a shirin mana hantsi. cikin shirin za ku cewa majalisar dattawan najeriya ta ce sai ta tabbatar da an yi amfani da kashi hamsin na kasafin kuɗin wannan shekarar kafin ta fara aiki kan kasafin kuɗin wannan shekara mai zuwa haka kuma zamu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed daga nan kuma sai shirin jaridun kasar kamaru sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu raro kuke ajiye mana akan na'urar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya muhammadu buhari ya kwatanta harin da aka kai mubi a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata harin ya auku ne yayin da mutane suke sallah asuba a wani masallaci da ke garin na mubi a jihar adamawa da ke aro musu gabashin najeriya wata sanarwa da ofishin shugaban ya fitar ta nuna cewa gwamnati za ta yi iya bakin kokarinta wajen ganin an kare al'ummar jihar daga munanan hare-haren boko haram. kunyar da ke ikirarin jihadi wacce ake zargi da kai wannan hari wannan kunna bakin wake a wayewar garin jiya talata ne kashe akalla mutane hamsin bayan da ya tada bambin da yake dauke da shi an barke da murna akan tituna a harare babban birnin zimbabwe a jiya talata bayan da shugaba robert mugabe ya yi murabus daga mukaminsa matakin da ya kawo karshen shekaru talatin da bakwai ya kuɗe kwashe yana murkar kasar tsohon mataimakinsa emerson manangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban kasa a yau laraba ko kuma gobe alhamis idan allah ya kai mu a cewar wasu manyan jami'an jam'iyyar zanu pf mai mulki a cewar wani jami'in jam'iyyar lobmo matuke manangwagwa wanda ya tsere da ya kasa ranar 6 ga watan nuwamba bayan da mugabe ya kore shi yana nan kusa ba shi da nisa daga nan an ji mutane suna ta danna abin busar mota tare da yin rawa suna murna dauke da cutar kasar. domin nuna farin su kan yanke shawarar da mugabe na barin mulki wacce sanar ta wata wasiƙa da kakakin majalisar dokokin ƙasar ya karanta sai dai wasu na dasa alamar tambaya shin ko manangauga yana da bambanci da mugabe ƙwararru a zimbabwe sun yi maza-maza sun nuna cewa manangagwa ya yi ƙaurin suna wajen kitsa kisan gukur hondi wani lokaci da aka yi ta kashe abokan hamayyar siyasa da suka fito daga wasu ƙabilu a shekarun 1980. A jiya talata wata tawagar masanatoci daga Majalisar Dattawan Amurka da aka aiki zuwa Myanmar ta ce rikicin jihar Rakhine na ɗauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan kare dangi. Dewa daga cikin 'yan gudun hijirar sun fuskanci cin zarafi da makusantansu inda aka kashe musu yara da mazaje a gabansu. Aka kuma yi wa matan aure da 'ya'yansu fyaɗe ko kuma a ƙona ko kuma aka jikkata su. wannan duk alamu ne na kisan kare dangi inji sanata jeff mckelly na jam'iyyar democrat da ya fito daga jihar oregon yayin wani taron manema labarai da aka yi a ofishin jikadancin amurka da ke yangon mckelly ya faɗa manema labarai cewa tawagar ta majalisar dokokin amurka ta nemi gwamnatin myanmar da ta aiwatar da shawarwarin da kwamitin da kofi anan ya jagoranta ya bayar sannan a kyale majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu su samu hanyar kaiwa ga yankin da ake rikici domin gudanar da ayyukan jinƙai a nan washington ma'aikatar harkokin wajen amurka na duba yiwuwar a saka wannan rikici na myanmar a matsayin na kare dangi a hukumance to ana shan labarin duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa da vladimir putin na sun amince su mara majalisar ɗinkin duniya baya domin kawo ƙarshen yakin basasan siriya cikin lumana wanda a kwashe kusan shekaru bakwai ana yi fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugabannin biyu sun kwashe sama da sa'a guda suna tattaunawa inda suka jaddada muhimmancin kawo ƙarshen halin kaka na kayan da ƙasar ta shiga inda miliyoyin 'yan siriya suka rasa mahallansu shugaba trump da putin sun ce akwai buƙatar a bar mutanen ƙasar da suka tsere su koma gidajensu sannan a tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar ba tare da wata muguwar manufa ba da kuma kawar da duk wata maɓoyar 'yan ta'adda shugaba trump ya gana takwaran aikin nasa ne ta wayar tarho kwana guda bayan da shugaban rashin ya tattauna da shugaban syria bashar al-assad kan yadda za a shawo kan yakin basasan ƙasar a siyasance wanda ya laƙuma rayuka dubu ɗari hudu wasu masu taimakawa alkali yanke hukunci a matakin tarayya sun amince da samun saifullah saifov da aikata laifuka 22 sanadiyar mutuwar da wasu mutane takwas suka yi a lokacin da ya tuka wata babbar mota ya bankaɗe su a wata hanya da aka tanada domin masu tuka kekuna a birnin new york ma'aikatar shari'a ta ce an samu saifov da laifi a jiya talata a kotun ta tarayya da ke manhattan an caje shi da aikata laifuka kusan na kisan kai da wato takwas na kisan kai da laifin niyyar aikata kisa sha biyu da kuma niyya da tallafa tallafawa kungiyar is haɗa da barnata motocin hawa da suka haifar da kisa kungiyar is ta ɗauki alhakin harin motar wanda shine mafi muni da aka kai birnin na new york tun bayan harin ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai wa majalisa kasafin kuɗin shekara mai zuwa ta goma 2018. Majalisar ta ce ba za ta fara aikin kasafin ba har sai ta ga yadda aka yi da kasafin wannan shekarar. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Majalisar Dattawan Najeriya ta ce sai ta tabbatar da an yi amfani da kashi hamsin na daga kasafin kuɗin shekara ta 2017 mai shirin ƙarewa ne sannan za ta gudanar da wani aiki a kan kasafin kuɗin shekara ta 2018 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai wa majalisar ƙasar. A cikin wata hira da muryar Amurka Amina da shugaban kwamitin labarai na majalisar dattawan Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce ba za su yi garaji a kan kasafin kuɗin shekara ta 2018 ba. Bisa lokacin da aka kawo da kuma abubuwan da ya kamata mu yi, to gaskiya zai wuya a same shi da sauri-sauri yadda mutane ke ɗauka. sai kun jira sai an kawo muku wancan Wayan nan ɗin za mu so mu ga a ina aka tsaya cikin na 2017. Idan muka yi gaggawan kawa yanzu gama wanda aka kawo ɗin ban riga na gani ba tukun. Ni mai maka magana. Sai idan mun koma wannan satin shi ne za a ba mu gani to a nan kowa zai so bisa inda yake wakilci da kuma abin da yake cikin alkawarin bana na 2017 alkawari saboda an riga an amince da shi to ya zama watan tabbacicen alkawari to kowa zai so ya ga wannan alkawarin bangare nawa zai shiga cikin 2018 bangare nawa aka yi wannan shekara to kaga nan ko ba karamin aiki ba ne na fahimce ka sanata idan ba a kawo maku kashi hamsin na daga abubuwan da aka yi a cikin kasafin kudin shekara ta 2017 ba akwai sauran aiki kenan ya to ai shine aikin namu mu namu shine mu tabbatar haka din ya faru haka zalika sanata aliyu sabi abdullahi ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa majalisar ƙasar ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ciwo bashin dala Amurka miliyan dubu biyu da miliyan ɗari biyar. bangare ne na rance da aka sa cikin kasafin 2017 na cewa za a rance kuɗi don tabbatar da ci gaba da aiki to a nan an ba da amincin biliyan biyu da ɗigo biyar wanda za a rance dala amerika wanda za a ranto saboda a samu ci gaba da aikin watan 2017 to sannan gwamnati cikin hikimanta ta ce tana son biliyan uku saboda mai ta yi amfani da wannan biliyan uku wurin biyan basu sukan cikin gida wanda ma'aikata wanda suka yi aiki ma gwamnati ana suna bin gwamnati bashi ba a biya ba da sauransu da kuma wasu wurare da gwamnati ta yi rancen kuɗi don yin aiki tana son ta mai da wa'annan kuɗaɗen. Shugaban kwamitin labarai a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari idan yanzu aka lalubo tashar ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC a shakata da wannan wakar. Sarkin bude

Jama'a Assalamu alaikum. A ranar ashirin ga watan Maris na wannan shekarar, muka fara kawo muku shiri kan batun wani mai suna Nura Sulaiman, wanda mahaifinsa mai suna Alhaji Sulaiman mai bayar ya rasu a garin Bauchi a watan Satumbar 2014. Marigayi Alhaji Sulaiman taba ya rasu ya bar 'ya'ya ashirin da biyu maza da mata. da kuma wata matar da ya aura to amma kuma ba su taɓa haihuwa ba mai suna laraba gambon Alinkano. kano Kamar yadda kuka ji a cikin wancan shirin, Nura shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Suleiman ko Nuruddin Suleiman ya yi ƙorafi a cikin wancan shirin da kuka ji cewar a bayan da kotu ta raba musu gado, har shi da wasu ƙannansa mata suka sayar da gidan da suka gada. sai wannan yadiko tasu tare da haɗin kai da kuma taimakon wani mai sarauta a Bauchi suka kwace wannan gida nasu bisa hujjar cewa ita wannan yadiko ba ta son gidan da kotu ta bata tun daga farko daga cikin wannan gado shekaru biyu kafin wannan lokaci wannan batu a yanzu an warware shi matsayar da aka cimma ita ce shi wanda ya sayi gidan gadon da aka ba nura da ƙannansa mata wato alhaji yusuf zai karbi gidan saman da tun farko shi ne aka ba ita laraba gambon alin kano sannan kuma jarman bauchi alhaji garba muhammad noma ya ciro kuɗi daga aljihunsa domin raɗin kansa har naira dubu ɗari takwas wato kusan naira miliyan guda ya ƙara ma shi alhaji yusuf a kan wannan gida bari mu fara da jin ta bakin alhaji bala mai auduga wanda shi ya jagoranci wannan sulhu da aka yi sunana bala abdullahi mai auduga barayan jarman bauchi ina godiya ma allah subhanahu wa ta'ala da allah ya kama wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci lallai lokacin da na ji a program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankali na ya tashi kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau domin ina cike da sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho harka ce da ta shafe ni a zumunce a mutunce da kuma a al'adance na farko dai shine shi mai girma jarman bauchi a babban wanmu ne shi mai girma a marigayi a lajisila mai taba shi ma babban wanmu ne wannan yaro nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manyan 'ya'yanmu akwai zumunta mai karfi na auratayya da 'yan uwantaka mu so wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin mu tare da taimakawan iyayen ƙasa muka tabbatar da cewar mun rizolin wannan matsala muka gane cewar shi yaro nuru ya ɗan yi aikin yaranta akwai abubuwa da yawa waɗanda bai fahimta ba ya aiwatar da su a cikin kuskure wanda dole muka kira shi muka zauna da shi kuma hakika kamar yadda kowa jiya ambata ya gane kuskurensa kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana al'amura sun daidaita kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa kuma hakika mu godiya ta musamman ma duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima musamman shi mai girma jarman bauchi da irin haƙuri da juriyan da ya ɗauka kan wannan al'amari da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka da kuma gidan rediyon amurka da kai abdulhab da jagororin wannan shiri allah ubangiji ya saka da alheri ma nura suleiman ya yi magana a wurin wannan sulhun sunana alhaji nuruddin suleiman abin da ke tafi da ni akwai program inda muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wayan socanin baya bisa a matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma tuntun da suka taso to allah cikin ikonsa allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari kuma an samu matukar gudumawa na waɗansu mutane na musamman a cikin waɗannan al'amari waɗanda da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata ina godiya wa musamman a sarkin yakin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin bauchi ruwan suleiman adamu bisa kokari da haƙuri da ya yi bisa warware wannan al'amari ina masu godiya Allah ya saka musu alheri Allah ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa ina godiya wa Alhaji Bala mai auduga wanda ya shigo cikin abin ya yi dukan kokarin da ya kamata yi aka zo aka kawo ga wannan maslaha aka samu suru a wannan ina godiya wa tafa tafawa balewa honorable ah, Alhaji Salisu Ahmed Barau bisa dukkan kokari tun daga farko a wannan al'amari har zuwa aka zo ga wannan matsayi ina godiya wa shi kansa muhammad garba noma bisa dukkan juriya da hakuri da ya yi akan wa'annan al'amura har aka zo ga wannan ina godiya wa dukkan wanda suka ba da gudumawa zahiri da baɗini kuma gidan rediyo america ina muku godiya allah ya sanya alheri musamman kai abdulhab na san kokarin da kai ta yi da kuma halin da aka samu kai har aka zo ga wannan matsayi ina ma addu'an allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka kuma allah ya sa a gama lafiya dukkan wanda abun nan ya shafa ma na ba shi hakuri a dukkan matakai da kuma fatan kyakkyawan alheri gaba duk waɗannan mutane daga iyaye na sai yan uwa na sai na kuma wannan al'amari ba zai taba komai ba da ikon Allah za a ci gaba da yin dukkan zumunci da mutunci ga dukkan abin da ya shafa na gode Allah ya saka da alheri ta yana kuka bi kuka cimma wannan samun warware wannan takaddamar bayan yin wa'annan program iyayen ƙasa sun ji wa'annan program kuma allah cikin ikonsa sun shiga cikin maganganun yadda suka taka muhimmiyar rawa na tsawon lokaci shi kuma a babban yayanmu alhaji bala mai auduga shi ma ya shigo ya ba da nasa dukkan gudumawa wanda aka yi zama da dukkan bangarori na farko aka yafi juna aka zauna aka yafi juna bisa wa'annan abubuwa kuma aka yi alkawarin zama na amana da mutuntawa wa'annan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da aka bi aka warware wa'annan matsaloli shi jirman bauchi alhaji garban hannun noma shine kusan wanda ke da kake ganin cewa kenan yaya matsayinsa da kuma ta yaya kuka cimma samun sulhu tsakaninku da shi shi ya taka muhimmiyar rawa domin ya nuna matsayi na uba domin tashin farko yana daga cikin wanda ya zo aka zauna da shi ya ba da lokacin shi duk da tashi duk da ke da shi aka zauna aka yi sulhu kuma ya yi maganganu irin na iyaye kuma ya yi dukkan gudumawa da lokacinsa da dukiyansa da dukkan ƙoƙarinsa kuma bayan wannan ma ya ba da shawarwari a wa'insu abubuwa wanda ma ba su shafi wannan abu ba so da ma aka babu abin da za mu ce masa gaba ɗaya mu sai mu yi godiya da dukkan abin da ya faru a wannan lokaci da kuma dukkan irin guduma wanda ya bayar wanda yake wallahi ba zai misaltu to kamar shi wanda yake aka da shi da gidan nan ina matsayinsa an samar masa da wani wuri ne ko kuma dai an ba shi kuɗi ne a wanda aka da shi daga gida matsayinsa shine an canja mai gida an kuma samu fahimta ba shi wani kuɗi aka ba shi gida kuma ya aminta saboda shi ma biya da shi da iyalansa bisa wannan haƙuri da suka yi ta yi bisa wannan fitintunin da ya zo wanda ba san da shi ba har Allah ya sa a kawo wannan matsayi shi ma malam Yusuf an ƙare dukkan maganganu ta fahimta ta kuma zumunta kuma ina masa godiya da shi da wakilansa kamar su Rabi Jibiya da waɗansu wanda ba zan iya tuna sunansu Allah ya kyauta. Masu sauraro har yanzu muna bin kadin mutanen ƙauyen Zirami da ke yankin ƙaramar hukumar giya ɗaya a jihar Bauchi, waɗanda suke zargin alƙali Sani Musa da laifin ci musu mutunci. A kasance tare da mu a shiri na gaba. madalla a gaida Ibrahim yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan kasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridu namu ne da jaridan Cameroon Tribune an da babban labarin ta yake nuni da cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta gudanar da bikin jana'izan dakarun tsaron da suka kwanta dama a jihohin Ingilishin kasar guda biyu an da shugaban rundunar dakarun tsaron na bangaren jarumomin kasar jamhuriyar Kamaru Jean Baptiste Bokam ya jagoranci gudanar da bikin har ma wa jarumomin da suka kwanta dama lamban yabo da zumman cewa sun mutu a filin daga sai kuma jaridan the peace actual an da ita matar mana cewar wata mahaukaciyar gobara ta laƙume mazaunin majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar kamaru a birnin yawunde an da gobaran ta kwashe sama da awoyi biyar 'yan sandan kwana-kwana da dakarun tsaro suna ƙoƙarin kashe ta sai kuma jaridan Eco Martin an da ita ma ta labarta mana cewar hukumar da suke tattara kudaden haraji na ƙasar jamhuriyar Kamaru har yanzu ba su fitar da rahoton kudaden da suka tattara ba na shekarar 2016 zuwa 2017 din nan domin gwamnatin ƙasar ta Kamaru tana buƙatan sanin matsayinta. Sai jaridan Emergence ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ana ta hango mana cewar 'ya'yan jam'iyyar adawa ta ni jamfurundi sdf eh, sun ƙi shiga zaman da aka yi na farko a 'yan kwanakin na a dokokin ƙasar ta kamaru domin sun ce ba a jin ƙorafansu sai kuma jaridan Informatin an da ita ma ta shaida mana cewar darakta janar na makarantar horas da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar amma mallakar gwamnati enam zai iya rasa gurbin aikinsa a yayin da yake takun saka da ministan ilimi na ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai jaridan la nouvelle an da ita kuma cewa ta yi ministan sufuri na ƙasar jamhuriyar kamaru ale edgame bango ya kwaci kansa da kyar a gaban hukumar masu ƙwato hakin ƙasar ta jamhuriyar kamaru daga hannun barayin gwamnatin ƙasar a badakalar kamfanin kamerko na jirgin sama kasancewar yanzu haka kamfanin yana tangantangal jaridan anadot kuma ta yi mana tsaikuci ne akan cewar shari'ar da kotun sojojin kasar kamaru take yi wa wakilin sashen hausa na radio france rfi ahmad abba yanzu dai an ɗaga jin shari'ar har sai ranar 21 ga watan disamba 2017 kotun za ta sake duba shari'ar da ta yanke wa ahmad abba na shekaru goma a gidan kaso za karkare sharhin jaridun namu ne da jaridan du sahel ta arewacin kasar kamaru an da ita kuma ta bada mana cewa shugaban kasar kamaru ya yi wa manyan ma'aikatan gwamnatin kasar karin girma a guraben ayyukansu domin irin jajirce wanda suke da shi muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Tuma da la'agai da Muhammad Awal yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke ajiye mana akan na'urar mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar Mobi da ke jihar Adamawa Allah subhanahu wa ta'ala ciki kan waɗanda suka rasu a harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke garin Mobi. Lallai muna da imanin cewa kullu nafsin za'iqatul tulmauti kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa. kuma haka ne idan ajali ya zo ko ba ciwo dole ne aje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mika ta ga al'ummar jihar adama dangane da wanga ibtila'i da musu na dangane da wasu makiya addinin musulunci makiya zama lafiya makiya cigaban Najeriya makiya addinin musulunci. waɗanda Allah ya wa alkawari tabbata cikin wutar jahannama waɗanda ba su da imani wanda na kashe yara ƙanana da matan aure kusan arba'in da a jihar Adama Ubangiji Allah ka ji kansu ka rahamshe su ka sa sun huta Allah ka ba 'yan uwansu hankulin jurewan ga damar rashi. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta raga tarayyar Najeriya. hakika lamarin ta'addanci lamari ne da ya kamata gwamnati ta ɗau mataki na tsaro wanda za a rinka gano waɗanda suke yin ta'addanci a faɗin mu baki ɗaya ganin irin abin da ya faru a zamfara an kashe mutane a mobi an halaka mutane a masallaci gashi anuman a yankin adamawa har yanzu an sake an ce fulani da manoma kuma an kashe mutane ta'addanci ya zama wani abin wasa a najeriya wannan ta'addanci su hakika ta'addanci ne a ko ina aka yi kuma da kowa irin suka aka yi ta'addanci ba ta'addanci ne ya kamata a tashi tsaye domin a gano waɗanda suke kisa wannan ta'addanci domin a gano su kuma a hukunta su. To madalla kafin mu yi sallama bari mu koma ga Mahmud ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. shugaban najeriya muhammadu buhari ya kwatanta harin da aka kai mubi a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata harin ya auku ne yayin da mutane suke sallah asuba a wani masallaci da ke garin na mubi a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya wata sanarwa da ofishin shugaban ya fita ta nuna cewa gwamnati za ta yi iya bakin kokarinta wajen ganin an kare al'ummar jihar daga munanan hare-haren boko haram kungiyar da ke ikirarin jihadi wacce ake zargi da kai wannan hari wanda kuna bakin wake ne a wayar garin jiya talata ya kashe akalla mutane hamsin bayan da ya da bam din da yake dauke da shi an barke da munna a kan titunan harare babban birnin zimbabwe a jiya talata bayan da shugaba robert mugabe ya yi murabus daga mukaminsa matakin da ya kawo ƙarshen shekaru 37 da ya kwashe yana mulkar ƙasar. kasar tsohon mataimakinsa emerson manangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban kasa a yau laraba ko kuma gobe alhamis a cewar wasu manyan jami'an jam'iyyar zani pf mai mulki a cewar wani jami'in jam'iyyar lovemore matuke manangagwa wanda ya tsere daga kasar a ranar 6 ga watan nuwamba bayan da mugabe ya kore shi yana nan a kusa ba shi da nisa daga nan a jiya talata wata tawagar sanatoci daga majalisar dattawan amurka da aka aike zuwa myanmar ta ce rikicin jihar rakhine na dauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan kari dangi da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar sun fuskanci cin zarafi da makusantansu inda aka kashe musu yara da mazaje a gabansu. To madalla, masu mu a mu ka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatarwa sai kuma Salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. ni sarfil hashin gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.